sha hudu ga watan jimadin al'ula hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da biyu daidai da sha bakwai ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha daya a cigaba da karatun littafin sharhu sunna na al'imamul barbahari Allah maraukin sarki ya mai sakayya da alkhairi in ba manta ba Malam yana kan yi mana sharhin maganan da saidna umar dan khattab yake cewa la uzra li ahadin fi dalalatin babu wani uzuri da wani zai kawo ya kafa hujja da shi ya kare batan da yake a kan shi wanda wannan bata rake baha kai tsaye ya biya aikata ta hasibaha hudan shi a zaton shi a tunanin shi wannan ita ce ta farkin shirya wala fi hudan haka dangane da abin da ya shafi wata shirya tarakahu wanda aka same shi ya yi watsi da ita hasibahu dalalatan shi a zaton shi wannan shirya ita ce bata sayyidina umar ya ce faƙada buyyinatil umur hakika al'amura an yi bayanin su dalla-dalla an yi bayanin shirya da abin da ke tabbatar da cewa shirya ita ce shirya sannan an yi bayanin bata da abin da yake tabbatar da cewa lallai abu kaza bata ne wasabatil hujja sannan hujja ta tabbata wankata al'uzuru sannan uzuri ya yanke ba wani wanda zai ce gashi gashi ga kaza ga kaza duk abin da mutum yake bukata na tsaida mai da hujja to an riga an tsaida wannan hujja to in ba manta ba a karatun da ya gabata malam ya fara yi mana sharhin wannan zance na umar dan khattab a inda yake cewa inna allaha bayyana alhaqqa wa fassalahu fil qur'ani was sunnah hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma al'umma cikakkun bayanai ya fito da al'amara sarari a fili a cikin alkur'ani da sunna fala uzra li ahadin hina izin fi dalalatin to bayan wannan bayani na Allah subhanahu wa ta'ala babu sauran wani uzuri da hanzari ga wani wanda zai kafa hujja da shi a kan wani bata da ya tsinci kanshi a ciki ko ya ce Allah ne ya kaddara mai Kasu akwai irin waɗannan ƙarerai da mutane suka saba yi wa Allah madaukakin sarki mutum ne zai tabka ƙazaman ganganci ya aikata abin da ya saba ma abin da Allah madaukakin sarki ya ce iri-iri ya biye masan zuciyanshi shi abin da ya so to daga baya kuma sai ce wa ya kaddara ne wai Allah ne ya kaddara mashi ga laifi ga yi wa Allah ƙarya ai Allah ya riga ya yi bayanin kaza shine tafarkin shari'a kaza shine tafarkin bata mutum yana ji yana gani sai ya bata to bai da wani hanzari a wajen Allah maɗaukin sarki saboda Allah ya yi bayanin komi dalla-dalla a cikin alkur'ani da sunna mala ya ce li'annat taqsir ja'a min qibalihi saboda takaitawa da naƙasawa da ci baya wannan sun faru ne dangane da ɓangare shi bawa mai aiwatar da aikin haisu lam yabhaf an alhaqi ta yadda bai je ya binciki menene gaskiya ya biye aiki da ita ba walam yas'al ahlal ilmi kuma bai tambayi masana su mai bayanin yadda shari'a take kuma ya bi ta ba mala ya ce faddalalu ja min kabalihi to kenan kun ga batan nan to ya zo ne ta fuskan shi wannan dan adam fahuwan lade farraba shi ne wanda ya sakaci shi ne wanda ya ganganci shi ne wanda ya yi abin da yake so ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu to sai malam sai yake cewa qauluhu zancen sayyidina umar da yace hasibaha hudan mutum ya bi bata wai yana zato a tunanin shi yana tsammanin wannan shine shiriya malam yace fihi bayanu anna dhanna la yughni min al shay'a kun kun fahimci wannan bayani na sayyidina umar zato baya shiryar da mutane zuwa ga abin da yake shine shirya ga komai domin wallahu jalla wa'ala ya ƙono domin a cikin alkur'ani mai girma allah Madaukin sarki yana cewa wa innahum la yasuddunahum anis sabil su batattu a baya sun kasance suna hana ‘yan inamu inamunsu bin hanya ta ƙwarai wa annahun annahum suna hana bin shiryan da annabawa ne suka zo da shi domin su ma zato suke yi abin da suke a kai su da iyayensu da kakanninsu shi ne shirya wannan ya sa suka fito fili suka yi adawa suka yi fito na fito da sakonnin da Allah maɗaukin sarki ya aiko annabawa da shi to wannan zaton da kafirai suke a kai har suka yi abin da suka yi na la'anta da a wanda ake yi zuwa ga abi Allah to wannan ba zai tsina na musu komi a wajen Allah ba jama'a mun gano wannan da kyau ko sau da dama irin wannan ɗabi'a na jahiliya shi ke jikin al'umman mu a yau mutum zai zo don ƙoƙarin kare manufan shi da yake zaton wai ita ce daidai sai la'anta addinin musulunci ya rusa shi bai sani ba Allah ya kiyaye wannan aya ta zo a cikin suratul zukhruf a aya na 37 mala yace fa banuhum la yashfa'u lahum mala ce wannan tunani da suke yi ba abin da zai tsina na musu li'annahum laisa lahum udhrun saboda ba su da wani hanzari haisu lam yuraji'ul kitaba wa sunna domin duk sanda za ka yanke wani abu ko za ka faɗi wata magana to sai ka mai da wannan abun zuwa ga alkur'ani da hadisi karka ce to ai hira muke a dandali mu babu ruwanmu muna tattaunawa ne muna ɗebe ma juna kewa sai ku yi ta faɗin maganganu kuna ta faɗin maganganu kuna ɗaukan wai daidai ne wallahi ba ku da uzuri a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan zaton wannan tsammanin sai ya zame maka matsala musamman ga mutumin da ya fara samun haske na fahimtar addinin musulunci kuna gane wannan sai ga tintin ta shigo mashi sakamakon shaɗan ya ɗana mai tarko har sai shaɗan ya matse shi a bango sannan zai yi fargan jaji allah ya kiyaye mahala ce hatta ya arifin haƙƙa min albatil don me yasa bai je ya yi bincike cikin alkur'ani da sunna da zai iya gano ga gaskiya inda take ya bita? ga ƙarya inda take ya nisance ta ba kawai mutane suna bin soye-soyen zuciyarsu ne wa ya na annahun muhtaduna kuma sai ka same su suna tsammanin cewa wai so abin da suke yi wannan shine daidai wa za ma'ahaza hakamallahu bi kufurihim tare da wannan tsammanin da suke yi sai Allah madaukin sarki ya hukunta su da cewa kafirai ne su wa dalalihim kuma Allah ya hukunta cewa su ɗin nan batattu ne fad mujarradi anna al-insana yahsibu annahu ala haqqin malam yace ku lura ku sani kawai mutum ya koma yana riya cewa abin da yake a kai shine gaskiya la yasiru haza uzran lahu wannan bai taba zama mashi uzuri a wajen Allah madaukin sarki dangane da abin da ya shafi aqida ko abin da ya shafi ibada da sauran abubuwan da Allah madaukin sarki ya tsara ya hukunta mutum ya gudanar da addinin shi da rayuwar shi a kai <coughs> yace illa izalam ya bligu she'un wahayin ilahi sai fa inda mutum kwata-kwata bai da wani sako na wahayi daga Allah wanda aka yi mai bayanin dokokin Allah al-munazzal ala rusul wanda Allah madaukin sarki ya saukar da waɗannan sakonni akan manzanni su isar ma mutane mun gano wannan yana lokacin fatratun minar rusul lokacin ba manzanni kwata-kwata sai ya ba abin da yake zaton wannan shine daidai to wannan yana da uzuri amma kai a yanzu a wannan zamani mutum ya bi abin da kawai ya mai daɗi a rai kuma ya riya wai ranar kiyama zai tsira to wannan wasan yara ne malai ce li'annal wajiba alaihi an yarja ilal kitabi was sunna domin abin da yake wajibi ga mutum ya mai da al'amuran shi kaf zuwa ga alkur'ani da sunna wala yabka ala zannihi wa hisbanihi kada mutum ya saki ya tsaya ma abin da yake zato ko yake tsammani wa alama ya ƙuluhu lahu gairuhu annahu haƙƙun ko ko mutum ya rudu wai ai wane ya ce abu kaza da muke akan shi gaskiya ne ai ga wane ga wane ma suna bin wannan abu to ta yaya wane da wane su ba ce sun zama batattu ba wai sai ya tsaya akan abin da wani shi yake gaya mai ka tsaya a nan ne gaskiya sai ka tsaya malam ya ce fahaza laisa bi uzurin wannan ba uzuri ba ne kenan in kun fahimci wannan karatun na yau to karatu ne wanda yake nuna maka bin tunani da biye ma tunanin zuciyanka da ra'ayi da zato da tsammani da biye ma abin da waninka ya zauna ya tsara ka cewa wai wannan shine addini wannan shine shari'a ba tare da cicciban wannan abin kaji ka gabatar da shi game da mai alkur'ani da sunna suka ce ba to wannan ba shari'a ne. kuma ba ka da uzuri kwata-kwata a wajen Allah maɗaukin sarki ranar gobe kiyama za ka sha mamakin kanka shi sa kowa ya binciki me yake aikatawa me yake faɗi sannan kuma menene ke cikin ƙudurin shi na zuci ka tabbatar kana da hujja da dalili a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya shiryar da mu mala ya ce wa fil ayatul ukhra a wata aya Allah madaukin sarki ya ce innahu muttakhadhu shayatin awliya min dunillah su dai kafirai sun ɗauki shedanu a matsayin waliyai suka yi watsi da Allah madaukakin sarki wa yahsabuna annahum muhtadun kuma suna tsammanin wai abin da suka yi wannan shine shari'a su shiryayyu ne ta hanyar jingine Allah madaukakin sarki da suka yi suka ɗauki wasu bayi daga cikin suka ce waɗannan su ne waliyansu malai ce a tsammani ne tsammani suke domin babu wata aya ko wani hadisi ingantacce da ya zo ya ce lallai wani waliyi ne allah ya yarda da shi jama'a kun fahimci wannan da kyau ko ya ce duk tsammani ne kuma tsammani ba hujja ba ne tsammani ba dalili ba ne allah ya kiyaye mu wannan ita ce aya ta talatin a cikin suwatul araf mala yace unzur kayfa takhadhu shayatin al-ins wal jinn awliya'a min dunillah kalli mutane saboda girman Allah irin yadda suka ɗauki shedanin aljanu da mutane a matsayin waliyai suka yi watsi da Allah madaukakin sarki wa yattabi'unahum suka rika bin su suna masa da'a wa yahsabuna annahum muhtaduna kuma a bisa wannan abin da suke yi wainan su tsammani suke yi su shiryayyu ne mala ya ce fahalin shayatini wai shin waɗannan shaidanu turidu lahumul khair an gaya masa shaɗanun aljanu da shaidanun mutane suna nufin alkhairi ne ga mutane ba sa nufin alkhairi ga mutane sai dai ƙoƙarin ɓatar da mutane da tabbatar da taɓewansu ƙalar ta'ala Allah madaukin sarki ce wa mai ya ashu an zikirin rahman duk wanda ya ja da baya duk wanda ya fanɗare ya shagide dangane da ambatan mai rahama ya nisanci majalisin da ake karantar da shi alkitabu wa sunna ya je yi nashi ya je yi wasu abubuwa na daban Allah ce nuqayyid lahu shaytanan to za mu ƙayyade mashi za mu wakilta wani shaidani fahuwa lahu karin sai zama wannan shine abokin shi mun gano wannan da kyau ko duk wanda ya nisanci shirya duk wanda ya nisanci wa'azi duk wanda ya juya masalihai bayi to sai Allah salihan bayi baya to sai Allah maɗaukakin sarki ya ƙayyade mai wani shaidanin aboki a kawo shaidanin aljini ya aje mai yi ta zira shi yi ta zira shi har sai ya tabbata ya bata bat daga hanyar Allah ko kuma Allah ya turo mai wani shedanin mutum ya aje shi har sai ya zira shi ya kai shi ga mahallaka ɗari bisa ɗari ya je lahira ya rasa uzurin da zai gaya ma Allah madaukin sarki ta dukkaninsu su tarayya a gidan wuta da Allah ya ce wa man ya ashi an zikirar rahman nukayyid lahu shaitan mala ya ce haza uqubatul lahu wannan wata irin ukuba ne da Allah madaukin sarki ya mai sakamakon bijire ma Allah da yayi shi yasa duk wanda ya juya ma dokokin Allah baya ka sa mai ido a gidan duniya sai Allah madaukin sarki ya saka ya cikin mugun kunci da damuwa wanda bai da ranar da zai fita cikin shi a lahira kuma Allah madaukin sarki ya azabtar da shi kunci mafi muni kenan ko Allah ya hada ma dan adam dukkaninsu guda biyan Allah ya kiyaye mala ya ce fahuwa lahu karim sai a waye gari wannan ya zame mai aboki wa innahum ai ashayatin Allah madaukin sarki ya ce waɗannan shedanun mutane da aljanu la yasuddunahum anis sabili aikin su har kullum shine hana mutane da toshe su da zige su su hana su bin hanya ta kwarai wa ya annahun annahum muhtaduna suna wannan taɓargaza riya suke yi tsammanin suke yi wai su ɗin nan shiryayyu ne mala yace yahsibul atba su mabiyan ne suke zatan annahum muhtaduna su shiryayyu ne saboda masu zige su ma suna kan shirya ne mala yace falam yan yanfa'uhum zalika a ranar kiyama wannan abin da suke babu amfanin da zai masu wala uzrahum fihi sannan ba su da wani hanzari da za su kafa hujja da shi a wajen Allah su samu tsira li'annahum domin su ɗin nan balagadhum da'awatur rusul da'awan manzanni ta iske su falam yaqbiluha sai ba su anshe ta ba mun gano wannan da kyau ko ba su fuskance ta ba kirikiri ga gaskiya ta bayyana sai suka yi watsi da wannan gaskiya suka yi wance kali da ita suka je suka yi abin da suke so ko abin da masoyansu suka tsara masu to a ranar gobe kiyama ba su da wani hanzari da za su kafa hujja da shi ballantana su samu rahama da yardan Allah subhanahu wa ta'ala mala ya ce wa inna mal uzra ya kuna fil masail al-ijtihadiyya allati yasugu fiha al-ijtihad mala yace uzurin da ake ba dan adam kadai uzuri ne daya shi ma dangane da abin da ya shafi matsaloli ne na ijtihadi na fikihu mun gane wannan su ma ga abin da za a iya yin ijtihadin kan shi domin akwai masail al-fiqhiyya wanda nassi ne karara qat'i thubut qat'i dilala kai tsaye ya inganta kuma abin da yake nuni a kai wannan kadai yake nuni to ba wani ijtihadin da zaka yi wallantana ka ce ka zo da wani kiyasi a kan wannan nassin amma masail al-ijtihadiyya matsalolin da ake yin ijtihadi yi ƙoƙarin tantance daidai to a nan ɗan adam yana da zabi fayyajtahidul insanu Ɗan adam zai iya yin ijtihadi wa yabdhulu was'ahu ya gabatar da ƙoƙarin shi wa ƙwaƙatuhu da himman shi fil bahas wajen zurfafa bincike hatta ya zunna anna haza huwal alhaqu har sai ya tabbatar da abin da yake kai shine gaskiya fa huwa ma'azurun to akan wannan zaton da yake ganin abu kaza da ya bi shine gaskiya sai kuma haka wayi gari wannan abin da ya bi ba shine gaskiyan ba to anan yana da uzuri amma ba mas'ala ta aqida ba mun gano wannan da kyau ku ba matsaloli na haƙƙin musulunci ba ba matsaloli da suke da alaƙa da haƙƙin Allah da manzanni da littattafai da abubuwa da na aƙida wannan ɗan adam baya bin su a bisa zato da tsammani ana bin su ne a bisa yaƙini da nassi ina fatan mun gane wannan da kyau Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu ma'alaici li qaulihi sallallahu alaihi wa wa sallama wannan ya tabbata ne a faɗin annabi da ya ce idan ishtahadal hakimu fa asaba falahu ajran duk sanda wani mujtahidi ko alƙali, ko wani hamshakin malami yayi ijtihadi sai ya daidai da abin da yake shine shari'a to wannan yana da lada biyu wa in ijtahada in ko yayi ijtihadi fa akhta sai kuskure falahu ajrun wahidun to wannan zai samu lada daya wancan kuskuren nashi kuma maghfurun lahu ina fatan mun gane wannan da kyau ku samu littafin raf'ul malam raf'ul malami anil a'immatil a'lam na ibn taymiya za ku samu gamsassun bayanai akan wannan matsala dangane da masail al-istihadiyya al-fiqhiyya wannan ba a zargin mutum akan shi kuma in mutum ya bi abin da yake shine daidai sakamakon dogaro da wani ijtihadi na kuskure wanda bai fahimci bai gano kuskure ba ne wanda yana da uzuri har a wajen Allah subhanahu wa ta'ala amma fa in ya zama harka ce ta aƙida to ba ijtihadi a cikinta ba malamin da zai ce ni a gani na ni a fahimta na ijtihadi a aƙida ba a yi ina fatan mun gano wannan da kyau aƙida gaba ɗaya nassi ne ƙarara kuma sai ya cika ka'idoji qat'i subut sai ya zama tabbatacce ne ba a kafa aƙida da hadisai masu rauni sannan qat'iyyud dilala abin da hadisin ke nunawa kai tsaye ne ba wai sai an sha wata fanya ana ta ƙoƙarin a murguɗe kaza a bauɗe kaza a shagide kaza ba Allah ya ce yana sama Allah kawai yana sama ina fatan mun gano wannan da kyau kaga wannan kafa dilala ne Allah madaukin sarki ya samu dace malai ce haza fil masail al-ijtihadiyya wannan dangane da abin da ya shafi matsaloli na ijtihadi kenan ammal masailul tawqifiyya amma matsaloli da ba a yin ijtihadi a tsaye gem suke wa hiya umurul aga aqida mala yace sune al'amuran aqida falaysa li ahadin an yajtahida fiha babu wani dan adam da Allah madaukin sarki ya bashi lasisi ya kutsa cikin al'amarin aƙida ya je ya ji hadi balil wajibu ittiba'u dalil mala ya ce abin da yake wajibi a cikin aƙida shine bin abin da yake shine dalili karara wala majala fiha lil dan gane da abin da ya shafi aƙida jama'a ba a yin ijtihadi ba a yin qiyasi babu wani zaman buga misali da wasu abubuwa ballantana ka bata gabatar da al'umman annabi ana bin nassi ne mai Allah ya ce wannan shi kenan mai manzan Allah ya ce wannan magana ta kare kadai abin da ya rage ƙudurcewa da kuma aiki da abin da waɗannan matsaloli suke hukuntawa Allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu ƙauluhu zancen na umar da ya ce wala fi hudan tarakahu hasibahu dalalatan mutum bai da wani uzuri dangane da watsi da shiriya da ya yi Kirikiri abu kaza shine daidai abu kaza shine shirya suwa ne da suwa ne suke kan tafarki na kwarai sai mutum ya watsar saboda wani ra'ayi yana zaton wannan zai fishe shi yana zaton abin da ya bari bata ne ba a bisa nasi da dalili ya yi ba kawai ɗan kiɗanka ne na jiwo malai ce to irin wannan mutumi shi ma a ranar kiyama bai da uzuri da zai kafa hujja da shi ya samu tsira malai ce laysa al'amra alal hisban wazan al'amarin addini al'amarin aƙida ba al'amura ne na tsammani da zato ba a hudu zalalatan ya yahsibuha hudan kawai mutum ya je ya wawuro bata wai shi a zaton shi wannan bata ita ce shirya aw yatruku haqqan ko yana kallon gaskiya sai ya batta ya zulluhu zalalatan a zaton shi wannan gaskiyan ita ce bata to wannan zato nashi ba zai tsinana mai komi ba ranar tashin alkiyama sai ya ɗanɗana kuɗin shi mala ce zannahu la yashfa'u lahu a zaton shi wannan gaskiyan ba za ta tsirar da shi ya samu fakewa ya samu rahamar Allah ba li'anna al-huda wa dhalala qad bayyanahum laqad bayyana humallahu fil qur'ani domin shiriya da ɓata. su Allah maɗaukin sarki ya yi bayaninsa a cikin alkur'ani wa bayyana huma an rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi sunna kuma manzan Allah ya yi bayanin shirya da ɓata kaf a cikin sunna wa bayyana huma as-salafu ko magabata na ƙwarai sun yi ma al'umma bayanin shirya kuma sun bayyana musu menene ɓata fi siratihim dangane da abubuwan rayuwarsu da kuma abubuwan da suka gudanar duk sun bayyana ya ake aiki da shirya kuma ya ake bin shiryan ya ake kare ta ya ake fada da bata ya kuma ake rusa ta wa don dangane da tarihin salaf da aqidin salaf sun tabbatar mana da tafarki na kwarai wanda ya dace musulmi ya gudanar da rayuwar addini gaba daya karkashin su fal haqqu yace kun ga gaskiya kun ga shiriya kun ga addinin annabawa wadihun al'amari ne a fili sadari karara walillahi alhamd dukkan yabo da godiya jinjinan ban girma sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya tabbatar mana da abin da yake shine tabbas kuma ya umarce mu da bi malam ya ce wa min rahmatillahi yana daga cikin jin kai da Allah maraukin sarki ya yi ma al'umma annal haqqa wadihun min alkitabi wa sunna ita dai gaskiya al'amarin ta fili yake karara kana buɗe alƙur'ani da sunna zaka cin su wa hadiyus salafin salih da kuma in ka bi tarihi na magabata na kwarai zaka samu cewa hakika gaskiya al'amarin ta fili yake laysa fihi ghumudun al'amarin gaskiya ba yana can cikin tsurkuki ba ne wala lubsun kuma ba a lullube ke wanda zai ɗimauta ka wajen bincike ko ka gaza fahimta ba al'amari ne a sarari kama hasala lil'umami sabiqa kamar yadda al'amari ya faru ga al'ummomi da suka gabata lamma fala alaihim al'amad yayin da zamani ya masu tsawo walta basu alaihim Haq. gaskiya ta cuɗanye masu da ɓata wa hurrifatul kutub aka watsi aka caccanza aka birkida aka watsi da abin da ke cikin littafin Allah na gaskiya wa wuyirat aka canza littattafan Allah sai suka bata suna zaton shine shari'a qur'ani da hadisi Allah maraukin sarki ya tsare mana su amma hazihil umma mala yace kun ga wannan al'umma namu falhaku yabqa bihan al'amarin gaskiya zai tabbata ƙarara komin daren daɗewa masu karantar da gaskiya suna raye ko ko ba sa raye ana goyon bayansu ko ba a goyon bayansu suna da lafiya ko ko ba su da lafiya ko ma menene gaskiya Allah madaukin sarki zai tabbatar da ita ko da ko zamun nan masu tabbatar da gaskiyan ya ƙare. mala ya ce wal kitabu wa sunna mahfuzan alqur'ani da sunna tsararru ne minat taharifi ba wanda ya sai birkida su wa ko ya canza su falaysa li ahadin uzrin hina irin to kun ga irin wannan yanayi babu wani dan adam din da yake da hanzari da zai ce wai shi nan yana da hujja da wannan hujjan za ta kare shi ya bata ballantana wannan bata shi ta zai mai tafarkin shirya Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malai yace faqad buyyinatil umur sayyidina umar a cikin jawabin da ya ma al'umma yace jama'a ku sani al'amara fa an bayyana su karara ya kamata ku fahimci wannan jawabin ma da sayyidina umar yake wa suwa yake ma wannan jawabin sabai ne da tabi'ai fa wanda ƙarara annabi ya ce khairun nasu karni sun mallazina ya lunahum sun mallazina ya kuna gane wannan da kyau ku su ne umar yake gaya masu al'amari fa allah maraukin sarki da manzan shi sun yi gamsassun bayanai komi a sarari yake in ka bata kana zaton ita ce shirya baka da uzuri wajen allah in ka bar shiriya kana zaton wai ita ce bata baka da uzuri wajen Allah cin daga alkur'ani da sunna wajibi ne ka binciki me Allah ya tabbatar cewa shine shiriya ka bi me ya tabbatar shine bata ka nisance shi in ba haka ba kuwa ranar tashin alkiyama za ka ba kanka mamaki Allah ya kiyaye na'am mala yace faqad buyyinatul umur haqiqa al'amara sun fito sarari an yi su dalla-dalla lakinnaha tahtaju ila bahasin wa ila talabin wannan gaskiya tana da bukatuwa zuwa ga azurfa bincike dangane da tantanto ta da kuma kiyaye ta da kuma kare ta bi an ya ta'allama insanu wa ya dan adam mai ƙoƙarin neman ilimin ita gaskiyar to a za ka gano gaskiyar wajibi ne ka je ka koyi ilimin alkur'ani da hadisi kenan bayan ka nemi ilimin kuma ka tsaya ka fahimce su mun gano wannan da kyau ko ka tsaya ka fahimce su ɗari bisa ɗari ba kawai ai na iya hadisi zan iya jin baki in fassara in yi bayani ba ka fahimci abun idan ka fahimci shiryen da ke cikin alkur'ani da hadisi tsaf to ba za a samu aikinka yana saba masu ba amma an ka zama kawai mai karatu ne to annabi ya bada labarin irin ku za ku zo a ƙarshen duniya karatu a baka rararara kamar gaske amma aiki kuwa Allah ya kiyaye jama'a kuna gane wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malam ya ce wa ya akhudhal ilma anil ulama wajibi ne mutum ya je koyi ilimi a wajen malamai la ya akhudhal ilma an nafsihi kada mutum ya sake ya je ya ce zai koyi ilimi a karan kanshi shi ya riga koya ma kanshi karatu abinda da yawa mutane suke yanzu kenan sai mutum ya zo ya bude karatun ya yi sai ka ce wa gama karatun aka yi ki shi bai zuwa wajen malamai bai koyan karatu gaba ɗaya ɗauka yake yi wai kawacin da ya iya tada baki wai wannan da haka ne zai koyi karatu malam sai ke cewa la ya akhudha al-ilma an nafsihi aw an mithlihi min al-juhal wa zai ga an tara taron jahilai dukkanin ba da kikai ne wasu wannan ya rika tada wannan wannan yana tada wannan kun gano wannan da ke ku shi wannan in yafi wancan iya surutu da iya tadawa to sai wannan na kasan sai ya rika dauka wannan malamin shi ne amma kuma dukkanin jahilai ne to ba taka ke koyon ilimi ba mala ya ce au muta alimi na ko kuma wajen yan koyo ana koyan ilimi ne a wajen malamai aw min al-kutub ba ana koyan ilimi ne a cikin littattafai ba bal ya'khudhu al-ilma an ahlihi ana zuwa wajen malamai ne masana a koyi ilimi a wajen su li'anna hadha al-ilma domin wannan ilimi ya talaqqa an al-ulama ana zuwa a koye shi ne daga malamai fal ilmu bit talaqi ilimi ana neman shi ne ta hanyar koyo walaysa bi ma ce walaysa bil akhz min al kutub ba ko ka bude littafi ka ce gashi ba wannan shike da kawo mutane hayaniya da hausini malam zai gaya mana me aikin ilimi me aikin littafi littafi sharhin ilimin yake maka ba cikin shi ne ilimin yake ba ilimi yana kan malamai ne jama'a mun gano wannan da kyau ko in akwai ilimi za ka iya fahimta a littafi no need ma ka je wani malami kawai a rubuta ajiyar mutane da sai a saukar maka da alkur'ani ga yanan ka je kaba ka ɗauka kofi iri-iri kowa a ya kame da shi gidan shi no need a yi ko annabin da zai bayani amma inda ya gane ilimi a bakin malamai yake sai dai akwai fahimta da shirya a cikin littattafai to su wane ne za su nuna maka wannan shirya su ne malamai Allah madaukin sarki ya shiryar da mu mala ya ce alkutub kun ga littattafai inna ma hiya adwatun faqat su kayan aiki ne lil bahasi wajen zarfafa bincike yashrawa al ulama wanda malamai suke shirin ilimi a cikinsu. su wa ammal husulu ila haq amma kokarin cimma gaskiya fa hadha yu'khadhu an ahli al ilmi wannan ana dibo shi ne daga malamai masane masana wa yurwa anhum ayurwa daga wajen su khalafan an salafin yan baya su ruwaya daga magabata na kwarai qauluhu maganan da ya fadi yace wa hujja an tabbatar da hujja wanqata al uzru kuma uzri ya yanke mala ce mali ahadin uzur babu wani dan adam da ya isa ya bude baki a yau yana kan bata ko bid'a ko al'ada ko son zuciya wai ya ce yana da wani uzuri a wajen Allah fa haza din salahu Allahu min at-tahrif kun ga wannan addini na musulunci Allah madaukin sarki ya kiyaye shi daga canzawa wa taghayyur da ko musanyawa wa sara al-haqqa wadihan sai gaskiya <clears throat> aka waye gare ta zama a fili sarari la lubsa fihi babu wani rudani da cuɗani cikinta bi khilafil umami sabiqa sabanin al'ummomin da suka gabata daga cikin yahudawa da nasara fa innahum lamma tala alaiha al'amad domin su yayin da al'amari ya masu nisa harrafu kutubuhum sai suka canza littattafansu wa gayyaruha suka canza su wa baddaluha suka musanya su faltabasal haƙƙu wa khafiya to anan sai gaskiya ta rude kuma al'amarin sai ya boye ga jama'a suka rasa inda za su sa ma gaba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wannan shine sharhin da malam yayi dangane da wancan magana mai matukan muhimmancin gaske wacce sayyidina Umar dan Khattab yayi kenan yanzu abin da yake wajibi gare ka ka tsaya ka bincika ka ga wai abin da ma kake a kan shi ya yake da shiryan alkur'ani da sunna ko ko kana bin shiryan malam wane ne ustazu wane alhaji wane kungiya kaza jama'a kaza abin da kake a kan shi kai ba ma kada inda aka ce wannan shirya ne daga Allah to ka je kai makanka bincike wallahi kafin ranar bincike ya zo maka jama'a mun gano wannan da kyau ko 'Yan ranar bincike ya zo za ka sha mamaki don duk wanda ya biye son zuciyan shi wallahi sai yayi nadama da da na sani a gidan duniyan nan sanda nadama da da na sani ba zai mai amfani ba ko mun gano wannan da kyau ku Allah ya kiyaye malai ce wa zalika anna sunna wal jama'a kad ahkama amra ad-din malin barbahari yace ku sani sunna da kuma jama'an da suke akan sunna sahabban annabi kenan sun riga sun tsara sun kyautata sun inganta al'amuran addini gaba ɗaya wata bayyana linnasi kuma suka fito fili suka bayyanar da wannan al'amari ƙarara ga mutane yadda za su fahimta fa'alan nasi tiba abin da yake wajibi ga mutane shine su bi shirya su bi wannan abin da yake shine tafarkin daidai jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku? Allah ya tsare mana imaninmu sai malam ya ce a sharhu me sharhin wannan bayani ƙwallon rahimahullah malam barbahari Allah ya ji ƙanshi ya ce wa zalika anna sunnata wal jama'a kad ahkama amra dina kulla malam ya ce zalika isharatun ila ma sabaka min al-hassi ala luzumi tariqata ahla sunnati wal jama'a mala ya ce wannan ishara ne zuwa ga kwadaitar wanda ya gabata da aka yi ma al'umma dangane da lazumtan tafarkin ahalus sunna wal jama'a wa qad sabaqa bi anna al da bi ahalus sunna mala ya ce wa qad sabaqa hakika ya gabata bi anna al da bi ahlus sunnati abinda ake nufi da suwa ne ahalus sunna su ne almutamassikuna bi sunnatin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda suka yi ruku da sunnan annabi wa bi tariqatihi kuma suka shiga tariqan annabi mun gano wannan da kyau ko kowa ma yau zai iya cewa shi ma ahlus sunna ne shi ma yana bin sunna ne to amma tariqan wa kake yi jama'a mun gano wannan da kyau ko kana bin wata hanya ce wajen fahimtar wannan sunnan hanyar malaminka da sheyinka da waliyinka da wane da wane to kai ba ahalu sunnatu wal jama'a ne ba kai ahalu sunnatu wane ne ina fata mun gano wannan da kyau shi yasa jama'a muna kiran kowa ya bar abin da yake ya zo ya bi abin da annabi da sahabbai suke a kai domin wannan shine shiryen da Allah ya aiko kuma ya yadda abi Allah ya shiryar da mu mala yace ce ha'ula'i hum ahlus sunna kun ga waɗannan da ake bayani a kansu to fa su ne ahlus sunna wal jama'a su wane ne al jama'a mala yace humul ladina ijtama'u alal haq su ne waɗanda suka tsaya ma gaskiya walam ba su rabu sun rarraba sun yi watsi da gaskiyan ba kama ƙala ta'ala kama yadda Allah madaukin sarki ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko da igiyan Allah ku duka kan ku sake ku rarraba aya ta ɗari da uku a cikin suratu ali imran malam ya ce ijtama'u alal haq ijtama'u ku haɗu akan gaskiya walam ijtama'u sun haɗu alal haq akan gaskiya walam ya tafarraku anhu ba su rabu sun rarrabe ma gaskiya ba walam talafu fihi ba su yadda sun yi saɓani ba ha'ula'ihum hum ahlus sunna wal jama'a mala yace waɗannan fa sune ahlus sunna wal jamaa amma alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an waɗanda suka bar addininsu suka zama shi'a shi'a kungiya ƙungiya. fallahu jalla wa ala yaqulu li nabiyhi sai Allah ya ce ma annabi lasta minhum fi Ka ga waɗanda suka rarraba addini ƙungiya ƙungiya tafiya tafiya tunane tunane tsare tsare kai annabinmu ba ka ba su ba ruwanka da su innama amruhum ilallah sanufa al'amarinsu yana wajen Allah sun mai yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun sannan ƙarshen al'amari Allah maraukin sarki zai masu bayani dalla-dalla zai masu hisabi ƙarara dangane da irin taɓar gazan da suka samu kansa a ciki mun gane wannan da kyau ku shi sa jama'a kowa ya tsaya ya binciki kan shi ya tabbatar da abin da yake a kai shirya ne ko bata ne wannan ya dace aya ta 159 a cikin suratul al'ami mala ya ce wa zalika anna sunnata wal jama'a ahkama domin sunna da jama'a al'amari ne wanda sun zo da tsari tabbatacce ai atkana sun kyautata sun inganta al'amura sarari fal'ihikamu ma'anahu al'itikan al'ihikam male ce ma'anan shi shine zuwa da abu a bisa yanayi ingantacce da kuma kyautata shi male ce atkana amrar dina kulla sun zauna sun tsara sun inganta sun tsabtace al'amarin addini gaba ɗaya faddinu kulluhu mahsurun fi sunnati wal jama'a dukkanin addini an takaita shi ne a bisa sunnar annabi da kuma fahimtar sahabban shi kama qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kama yadda annabi ya ce fa innahu man ya'sh minkum fa sayara ikhtilafan kathira annabi ya ce duk wanda ya rayu daga cikin ku lalle zai ga saɓani mai yawan gaske fa alaikum bi sunnati lalle ina umurtan ku da bin sunnata mala ya ce la yaqiya min sharri hadha al-ikhtilaf babu abin da zai kiyaye mutane daga sharrin wannan saɓani. illa tamassuku bi sunnatin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai dai bin sunnan annabi wa hiya ma kana alaihi rasul wa ashabuhu fil aqida shine mutun ya bi abin da annabi da sahabbai suke a kan shi na al'amuran aqida wal ibada da kuma al'amuran ibada wal mu'amala da ko mu'amaloli wal akhlaq da ɗabi'u wal adab da kuma ladubba jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan shine abin da yake nufi da bin ahlus sunna wal jama'a ka tabbatar da aqidarka aqida ce irin ta annabi da sahabbai ba kuma ka bada labari ai malam wane ya ce kuna bin a'a a bisa dalili da hujja sai ka san ayan sai ka san hadisin sai ka san duk waɗannan abubuwa Shin a ina ne Allah madaukakin sarki ya tsara cewa abin da kuke a kan shi wannan shine shari'a jama'a mun gano wannan da kyau ku sai kun tabbatar da wannan tabbatarwa 100 bisa 100 wal ibada sannan ibadan da kuke sai kun tabbatar haka take mun gano wannan da kyau ku tana da hujja 100 bisa 100 akan abin da kuke akan kan ne haka mu'amalanku haka ku haka ladabbanku mala ya ce wa hum kun ga waɗanda suka biye ma a kan waɗannan abubuwa humul firkatun najiya suna wannan ƙungiya, wannan tawaga wannan al'umma masu tsira da za su tsira ranar gobe kiyama mala yake cewa min bayni Falafin wa saba'ina firka waɗanda suke tsakanin karkasuwa saba'in da uku da annabi ya ce za a yi kullu hafin nari illa wahida dukkaninsu wuta za su sai ɗaya ne tak to su ne wanda suka tsaya ma aƙidan annabi da sahabbai ibadansu irin na annabi ne da sahabbai mu'amalansu irin na annabi ne da sahabbai ɗabi'unsu irin na annabi ne da sahabbai ladabinsu irin na annabi ne da sahabbai ƙalu sabai suka ce manhiya ya rasulallah wannan wata ƙungiya ce kenan ya manzan allah sai ce fa hadhihi allati istafnaitu min hadhihi alfirqa aljama'a mala yace ita ce wacce aka toga ce wacce annabi yace ita nake akanta da sahabbaina kenan ita ce wacce take ita ce aljama'a mutamayyiza wacce ta sha bamban da sauran hayaniya da ake bi faman hiya to wacce ce wannan qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi bayaniha sai annabi ya bayaninta da cewa man kana ala mithlama ana alaihi wa ashabi shine wanda yake bin abin da ni da sahabbaina muke akai ma alaihi rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ashabuhu huwa sunna abin da annabi da sahabbai suke akai wannan shine sunna fa man lazimahu naja duk wanda ya lazimci wannan ya tsira walizalika sammu firqatan najiya wannan ya sa aka kira su da cewa su ne tawaga waɗanda suke masu tsira ina fatan mun gano wannan da kyau su ne firkatun najiya sun tsira daga wuta daga hallaka da taɓewan da waɗancan suke a cikin shi allah madaukin sarki ya kiyaye ƙauluhu maganan Bar barbahari da ya ce wata bayyana linnasi kuma al'amari ya bayyana ga mutane fa'alan nasi tiba abin da yake wajibi ga mutane shine su bi abin da yake shine shiriya kadai mun gano wannan da kyau ko su nisanci abin da yake ba shine shiriya ba yace tabayyana lin-nasi anna amra ad-din kulluhu fi luzumi sunnati wal jamaa amma mutane gamsassun bayanai da cewa al'amarin addini gaba ɗaya ya tattare ne wajen lazimtar bin sunna da kuma jama'a falam yukhalif ma alaihi ahli sunnati wal jama'a kuma ba su saba ma abin da ahli sunna wal jama'a suke a kan shi ba illa ahlad dalal sai waɗanda suke sune mabiya bata to waɗannan sun saba ma abin da ahli sunna wal jama'a suke a kai fa ma za ba'da al haqqi illa dalal mala yace babu abin da ke bayan gaskiya sai ɓata ina fatan mun gano wannan da kyau wannan ita ce aya ta talatin da biya cikin sotu yunus faman taraka haƙa duk wanda ya bar gaskiya wa ƙafin dalal to lalle zai fada cikin bata wal haƙu huwa ma alaihi ahlus sunnati wal jamaa duna zairihim gaskiya dai ita ce abin da ahlus sunna wal jamaa suke akai sabanin abin da wasu su suke kai ina fatan mun gane wannan da kyau duk abin da ba shine ahlus sunna wal jamaa suke a kan shi ba to wannan har abada ba zai zama shirya ba kuma wallahi ba zai zama shine gaskiya ba ina fatan kun fahimci wannan da kyau wajibi ne al'umma su tsaya su fahimci wannan sako fahimta ɗari an gane wannan da kyau ko an fahimce shi fahimta ingantacciya nan za mu saurara sai allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba muke cewa fasuwa wa bihamdika mabiyan duka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum